بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فبهر والرجز فاحذر ولا تمنع تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومعدت له تمهيدا ثم أطمع أنا أزيد كلا كله كان لآتنا عنيدا سأرهقه سعودا بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر إتما المدثر معنى سبدا دا المزمل المدثر ما يلل بيا أما دا برغو ما يلل بيا أما دا برغو ما ميسا برغو يلل بيشي المدثر وان يلل بيا برغو يا أيها المدثر يا كي مدثر يلل بيا دا برغو kom tashi lokacin kwana ya wuce fa bir ka ci gaba da gargadi wa rabbaka fakabbir ka ci gaba da girmama ga ubangijinka domin ko mai da'awa so ake yi wato ya fara dabbakawa kamin eh, kamin akai ga wasu wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wata ya baka fada tuwahin ka ka tsarkake su wato ka tsarkake zuciyarka ko kuma tuwahin kansu ka tsarkake su warruji zafa hajjur al'adun masu bautar gumaka ka ƙaurace musu wala taunin sassaka kakka ba da kyauta kana neman ƙari wato ka ba mutum naira goma da lalura sai ta tashi don in taka ta tashi ya baka naira goma sha biyar kakka yi haka nan wani rabbi ka fasbir ka yi hankuri da duk abin da ya same ka saboda ubangijinka ka yi hankuri fa idan na kira fin naquri idan an kai busa cikin ƙaho fa zalika yawma irin yawman asir wannan yini na mai tsanani ala kafiri ga kahirai shi yanin kiyama yini na mai tsanani amma ala kafiri ne ga kahire yake da tsanani gairu ya mai bai da sauki kun ga kenan in ga kahire yake da sauki da tsanani kun ga kenan ga mu'minai zai sauki insha Allah sannan zarni ka barni wa man khalaqatu wahidan da wannan na halitta shi kade wani tajiri na adda arziki da yawa yana cutar da annabi kwarai da gaske Allah ya ce to ma annabi ya bar shi ya kyale Allah ya ce ya kyale shi da da wannan mai kudin dan ni wa man khalaqatu wahida banni da wannan na halaka shi kadai waje altu lahu malan ne mai dukiya mamduda wanda take mai karuwa na bashi arziki kullum arziki ne na karuwa shi yasa yake fara da mutane na wa bani na shuhuda na bashi ɗaya masu halarta duk wata majalisa ta kasar makka to akwai ɗaya ne ciki kowace kowane kwamiti na akwai ɗaya ne ciki ɗaya gare da yawa wa mahattu lahu tamhida na faɗaɗa mai dukiya faɗaɗawa amma yanzu yana umarni da dukiya sai shi faɗa da ni sun mai dama an azira sannan yana neman in yi mai ƙari to ka faɗa mai ban mata ƙari kalla ban ƙara mai tun da faɗa ya kai da addini na inna kana da ayatuna amida shi ya zan mai ki ga ayoyin saurhiqu sauda zan dora mai shiga saudu sunan wuta ko kuma saudu wato hawa wancan dutsen da cikin wuta to zan tura mai wannan ko kuma sauda azaba mai karuwa kullum kullum a mista za a yi mai wannan abin da ba'awa kowa ba ya ce inna ku fakkara na ku fakkara wa kaddar fa kutila kai fa kaddar thumma kutila kai fa kaddar thumma nazar thumma abasa wa basar ثم wasu واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر فأوصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر alayya da za'ata ashar wato babban laifi ne shi wannan mutum ne da Allah ya ce bai kara mai kuma zai ne azaba ga mai tsanani innahu fakkara shi tunani yayi wato mutane ne sun ka taru sun ka nada shi sai inda annabi ya mai wa'azi ya jawo hankalin annabi ya dawo cikin jama'a ya dawo cikin jama'a ko ya kaso a yi mai sai annabi ya karanta mai suratu a fustilat bayan ya ƙare annabi ya ce ka ƙare ya ce sai karanta mai suratul fusilat sai da aka kai inda aka hallaka adawa da samudawa sai ya aza hannu ne ga baki ya ce ma annabi yi wa Allah ka bari haka ya ji tsoro sai ya dawo inda mutane ne ya ce ai ƙur'anin nan ba waka ba ba maganan mutunta ba ba sihiri na ba abokanci na ba sai sun kai mai bore da shugabanci ne sai ya yi tunanin abin da zai faɗi inda hu fakara shi ya yi tunani wa ƙaddara ya ƙaddara abin da zai faɗi kwakwatila Allah ya ɗebe mai albarka kai fa ƙaddara duwa da ya ƙaddara. sun kwatila sannan Allah ya la'ane shi kai fa ƙaddara duwa da ya ƙaddara. sun ma nazara sannan ya yi tunani sun ma abasa sannan ya gince huska wa tare ya ƙara gincewa sun ma adabara sannan ya juya baya wata kabara ya yi girman kai yanzu ya gano abin da zai faɗi wa ƙala sai ya ce musu wanda suka so in haza illa sihirun yu'tar wannan ƙura'ani ba kun yi ba ne. sihiri na wanda aka ruwaito ga masu shi in haza illa da bashar wannan ba komi ba ne face maganar mutum na to da ya gaya musu wannan sai sun kai kuwa cikin ɗakin taro sun kai kuwa sun ji daɗi su ya koma kahiri irinsu to wannan abin da ya yi Allah ya ce ni ko tun da dai ya gane gaskiya kuma ya dawo yana faɗa da ita ya walwale ta da usuli sakar zan shigar da shi wutar sakara wa ma adara kama sakaru ni ya sanar da kai abin da aka ce masa sakara ita sakara la turki ba ta barin jiki in ta kama ci ne la turki ba ta bari ne sai ta canyi wa Lata ta darukun ba ta barin ci ba ta barin ci kuma ba ta iya canye shi kuma ba ta barin ci lawahatul lil bashar mai kewaye ga fatar jiki ne duka alaiha ta sa'ata ashar akwai mala'ika goma sha da afake da ita wa ma ja'alna asaban nari wa ma ja'alna sahaban nari illa mala'ika وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إتا وانا وتا wato alaiha tisata ashara akwai mala'ika goma sha tara na hukunta akwai wani babban kahiri mai ƙari in an ce wajen farauta in an kama wani nama jayayya ta auku ya sa hannun hauni ba ko na dama ba ya riƙe wannan naman to duk mutane su taru a yi ja a yi ya yi azuka ne bisa wani ƙirgi ya yi tsaye duk ƙirgin na a hizge shi amma bai ɗan ko motsi bai ba kuma ko dama ya samu hauniyarsa ƙari gare sosai sai ya ce to mala'ikun na goma sha tara a ban mai sha takwas saboda ƙarhin gada ya ga yana da ya ce a ban mai sha takwas su mutane duk su kai so makwayar abin na mala'ika guda shi a ban mai sha takwas kowa ya ce eh, abin da ya gada dama tun da dai masu hukun wata ka fi sha tara na to ya ɗauki sha takwas azu ya kai mutane na aka yi irin waɗanda maharauta ‘yan uwa ne mm, yadda to mutane ne su riƙe guda duka shi kuma ya riƙe sha takwas don haka ba za a yi musu azaba ba Allah ya ce to ai shi bai sani ba sha tara ɗin da mun ka ce littahi na aiki wa ma ja'alna asaban nari ba mu sai mala'iku wuta ba illa masu hukun wuta ba illa mala'ika ba ce mala'iku wa ma ja'alna iddatahum sha karan da mun ba don komai mun sanin ya ce ba illa sai da ya zama kina da sun da kamar ga wanda aka yi bayan da ya na suna kyakkyawa kuma da ya sai gina ladina otu kitabu domin ahalai kitabu su tabbatar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam mazan Allah na don bayanin shi da Yeah. abin da Allah ya tsayawa in kullu nafsin lamma alaiha hafizu kowace rai tana da mai hukku gare ta saboda haka wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya sa adadin rundunonin nan na ubangijin ka na mala'iku illa huwa sai shi wa ma hiya illa zikra lil bashar kuma wato ambaton shatara ba komi na ba duk sai don tunatarwa ga mutane ko kuma ita wutar kanta bata kasance ba a illa dikira sai don tunatarwa da bashar ga musulmi ya ji tsoro ya kama Allah kalla wal kamar kalla wal kamar wallahi idza bibar wasubi idza asfar inna la kubar naziran lil bakar لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين الله يتكلى فسورارا والقمر نارا إذا وتر wallaila na rantse da dare idan barasar da ya fara juya baya don sannan wato haske ne ka bayyana ga mutane wasu bai na rantse da asuba idan asfara in ta yi haske ita wuta ɗanga da kunka jiya in na hala da kubari lalle ita wallahi ɗaita daga cikin manyan azabozin Allah ba ita ɗaita ba guda akwai azabozin Allah manya-manya irin wuta amma ita ɗaita daga cikin alkubari manya-manya naziran lil bashari mai gargadi ta ga mutane liman sha aminku an ba kowa yanci wanda ya ga dama cikin ku an ya takaddama ya gabata shi aiki alheri aw ya ta'akhar ko ya jinkirta shi aikin shi wuta dai na nan Najeriya wanda ya tawo ta aikin ta kullu nafsin bima kasabat rahinatun kowace rai jingina ce ga abin da ta aikata kowane mutum jingina na ga aiki ne illa asaba lamini banda mutanen dama musulmi su kan ba jingina na ba ga aikin su su musulmi kam fi jannatin yatasaaluna za su shiga aljanna suna suna tambayoyi yatasaaluna domin babu mai tambayar wani wala ya tsaro da hamima sai wanda ya shiga aljanna duk wanda bai shiga aljanna ba masoyi bai tambaya masoyi ne ranar amma in ya aljanna sun shiga cikin aljanna to suna tambayar junan fi jannatin cikin aljanna ya tasa aluna suna tambaya juna ana mujirmi ga masu la'iwa ne Wane? shin ka tuna da wani abubuwan da ya kai muna ka tuna da wani rikicinmu da shi ka tuna da wani mai kaza mai kaza shin ina wani din nan yake kana tambaya sai ko shi ko kai baka san inda yake ba ko shi bai san inda yake yana wuta masara ta yi abin nan sai ya nemi abin nan hal antum mutali'un hal antum mutali'un mai kuna leƙawa tare da ni suke ba mu leƙa sai kai dai sai ya leƙa shi da kai ne sai ya ga mutanen nan waɗanda ya ka magana sai ya gane su can cikin wuta sai ya ɗore musu tambaya ta shan mata wanda suka shan mata ta nan duniya sai ya rama wane ma saraka kun fi sakara me kawo ku cikin wutar sakara ba tare da kuma muke wacan duniya me kawo ku cikin wutar sakara to su ƴan wutar tsalu sai su ce lam nakum mina na ba mu dan cikin masu sallah da kyau ba ba mu cika ƙa'idodin sallah ba mu yin sallah wanda an ka umarce mu kun ga wannan ya tabbata duk wanda bai tsare sallah sai da kyau yana shiga wuta walam ko na da yamin miskin na biyu ba mu zama na ciyar da miskini ba ba mu sadaka ka ji kai kai sadaka kaka ce kai almajiri kake jiran ka kai a baka ya an ka baka dibi ka ba wani ya an ka baka dibi ka ba wani kuma ka ba ɗauke takalmin wani ka gama da nasa ka faɗo ki takalmin mutane ka gama da naka ka to da takalmi da ganin ka da takalmi kala biyu an san na wani na ka ɗauki to ka bayyana haka nan kuma na uku wa kunna da ma al mun kasance muna kusa ta nan masu kusa mun ka iske ana suka addini ana suka malaman addini sai mu ma sai mu sana mu mu sana mu abin nan ne wuce mu kusa wa na nukazzibu bi yawmid din kuma mun kasance muna karyata da ranar kiyama ya shi akwai shari'a ranar kiyama sai ban duka ba ga Allah kun san haka nan da yawa mutane ko wai a bashi ga Allah wai ya yi sa an bashi ga Allah to a bani ga Allah na gode an bani ga Allah na gode mace bai san wanda Allah ba inda ya san wanda Allah bai bai murna an bashi ga Allah don ya san kashin ya zai sha hatta a tana ne haka muke hayyaki ne ya zo mana wato har mutuwa ta zo mana to ba ma tanfa'uhum shafa'a ba ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in فما لهم عن التذكرة مؤردين كأنهم أمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى سوفا منشرا كلا بل لا خافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن جاء ذكرا وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah yake fa ma tambawan shafa'atu shabiina to waɗanga da sun ka zo da waɗanga halaye ceton mai ceto ba ta unwanin su ranar kiyama ba su da mai ceto rana fa ma lama an tazkirati shi mun mu mutane an tazkirati game da wa'azi mu origin suna kawo da kai ya ana musu wa'azi sai suna kawo da kai ka annawan homoron ka jakan daji na mustantira waɗanda an ka koro su mustamfira wayanda an ka kore su farrat wadda ta gudu min kasawara daga ganin zaki ta ga kasawara ta ga zaki ta sheka kun san suna tar da bindi sai ta gudu bai san inda zai na ba to haka kahirai suke lokacin annabi ya ana masa wa'azi haka suka shekawa da kagga jaki na gudu daji in yarda zaki haka suka gudun wa'azi bal Allah ya ce a'a yuridu kullu mar'in minhum kowane guda daga cikin su so yake yi an yi wata ba a bashi littawai mana na sharabu dan da ce wannan littafi ne daga Allah zuwa gare ka Allah ya ce a kawo maka wato shi ma ya zama manzo saboda suna ganin kamar daukakar da za aka samu ta kowa jin ya kai a kawo mai littafi mana na sharabu dadi Allah ya ce kalla ko alama balla ya kafu na akara a su dai lahira an ba su tsoro kalla ku saurara inna inna wutar kira shi qur'ani wa'azi kuma sha a dakara wanda ya ga dama ya wa'azantuwa zina ga duk duniya shi ƙur'ani. wanda ya ga dama wa'azantuwa to ya wa'azantu shi ƙur'ani wato wa'azina wanda ya ga dama wa'azantuwa to sai shi wa'azantu babu tilasta in baka wa'azantu ba sai wani ya wa'azantu bukuru yadhkuruna illa an yasha Allah ba za su wa'azanta ba sai Allah ya so su saurari wa'azi to sannan suka saurari nake huwa ahadu taqwa Allah shine wanda ya cancanta a ji tsoro ne wa ahadu magafara shine wanda ya cancanta a nemi gafara ce ya Allah ya ahadu taqwa Waya ya ahla magafira ka taimaka mana ka gafarta mana zunuban ka sa mu cikin bayinka ba su tsoronka ka tsara mana imani da lahiya ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu ikon kwana nan wuri ta yi mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Allah muna roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi wa samawati wal ard ya zal wal ikram ya hayya ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka tuna mana asiri ka yi mu kunya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka tosaya mana Allah ka wadata mu Allah ka ilmantar da mu Allah ka gusar da shi Allah ka gusar da talauci Allah ka gusar da rashin abinci Allah duk wani walakanci kowane iri Allah ka gusar da shi Allah ka gabarta mana ka gabarta mu uwayen mu ka gabarta mu uwayen su da kakanninsu. ka gafarta ma yannanmu da kannanmu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki dai ka samu yi kyakkyawan karshe ka sa aljanna makomanmu ka gafarta ma matayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya mana su ka gafarta musu Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya, Arewa ma Allah ka zaunar da mu lahiya, Jihar Gata ma Allah ka zaunar da mu lahiya, garin nan nama da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya laila wa nahara ka taimaki al-musira ka taimaki jama'ata duka mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare maka kare gidajenmu ka kare maka kare mu ka kare maka kare masallatayenmu wuraren zamanmu da wuraren ayyukanmu da wuraren sana'o'inmu duka Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ohani aljanna ko ka ba mu firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da waye da diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله